DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkanmu da saduwa da ku a kashi na tara kuma na kusa da na ƙarshe a wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna kalaman ɓatanci da kalaman zaman lafiya. A kashin da ya gabata babban speta labbo ya samu wani tsegumi daga yasir kuma 'yan sanda sun kai farmaki a wani gida a cikin gari inda suka kama wasu matasa tattarawa tare da wasu makamai da suke shirin kai hare-hare na ɗaukar fansa. Banda yanzu, Labo bai sami wani ci gaba na azu a gani ba a kokarin da yake yi na gano wanda ya kashe wata shahararriyar 'yar jam'iyyar adawa wato Mariya Ismail. Ba shi da wata makama don haka kullum damuwarsa sai karuwa take yi. Bari mu ji abin da yake ciki a ofishinsa inda shi da abokin aikinsa Speto Rodi suke kokarin har hada wasu bayanai. Taken wannan kashin na yau dai shine ainihin mai laifi. Ranka kai daɗe, yaran sun amsa laifinsu, amma babban cikinsu wato Babalola ya ƙi yin magana. Ba komai, ya iya ci gaba da kama bakinsa in ya ga dama. Ikirarin sauran yaran ma ya isa ya zargo shi. wannan magana ta mariya ita ta dame ni na faɗa ma suleiman ne mai laifin kai kuma ka yarda ka yi min shiru wannan magana taka ba ta taimakawa da komai na ji kunya na zubarwa da ƙasa ta mutunci da iyalina babban abin ma ban yi wa iyayen mariya adalci ba habaran kai daɗe ba wani jin kunya a cikin al'amarin kamun da muka yi ma waɗannan 'yan dabar tutturawan ai daƙil asarar rayuka muka yi na fahimci abin da ya saka takaici amma ka san cewa waɗansu matsalolin ba a iya warware su ba wannan ba ma zan san matakin da zan ɗauka akan haka shikenan amma a ce a daɓa wannan matashi ya siyasa wuka haka da rana tsaka kuma a baina jama'a gaskiya ne hmm. na kasa gane yadda aka yi wanda ya daɓa mata wuƙai ya iya gudanar da aikinsa ba tare da an gan shi ba ya kuma lallaba ya gudu da sauri ba tare da wata wahala ba sai kuma me kuma duk muna wajen don mu hana uku wata fitina wannan abin kunya har ina habaran kai daɗe yanzu fa ka faɗa taron ne wanda ya kashe ta ya yi amfani da wannan taron ne da kuma hayaniyar da ta gauraye a wajen mu sake kallon hoton bidiyon wannan ranar ranka daɗe ban ƙirta ba amma mun kalli hoton bidiyon nan tuntuni fiye da shurin masaki samana bidiyon rodi to shi kenan ranka daɗe ka kuma daina kira na ranka daɗe ni abokin aikinka ne duk da na fi ka mukami amma abokan aiki muke gashi ranka daɗe a kunna eh kunna kawai barka da dawowa gida mariya mun yi farin cikin ganin kin dawo na gode salawatu na gode sosai wallahi na ji daɗin dawowa amma fa gaskiya wannan taron da kuka shirya mun kun burge ni sosai wallahi ai suna matakar ƙaunar ki mariya suna so ki takarar shugabancin ƙasa kina so ki faɗa musu wani abu ne ga laspika a hannuna a'a ba yau ba akwai lokacin siyasa na ɗan yana zuwa yau so nake kawai na shiga jama'a mu gaggaisa don haka dan Allah ko za ki iya kula min da kayana a me zai hana je ki kawai zan kula da komai jama'a sannunku fa sannunku ina godiya sosai da wannan tarba da kuka yi sannunku na gode sosai Allah sarki wannan ɗan kyakkyawan yaron fa tsaya tsaya ko za ka ɗan dawo baya kaɗan akwai abin na lura da shi turan ka daɗe na na na yau ba daidai nan tsaye da bidiyon Ah, kai kai kai kai nan ka dade ka gani korodi ashe ga shaida a gaban mutum tuni ah, kira headquarter ina bukatar 'yan sanda biyu da kuma mota ɗaya ɗauke da kurata su fito waje nan da minti biyu 'yan sanda ne a bude kofa wannan karan kuma me ya faru babban sufeto salamatu garba an kama ki saboda ana zargin ki da kashe mariya ismail me haba babban sufeto me kake nufi da an kama ni an zo wajen salamatu ke ce kika daba wa mariya wuka ki amsa laifinki kawai ke kika kashe ta ba shakka wato ni na kashe abokiyar gwagwarmayata to don me ka ce haka bayan kin yi wa mariya ba kin ba ta laspika amma ta ki karba ta nemi miki kula da kayanta kuma kika yadda wato kamata yana ce naki ko babban sifeto sai kika tafi daga wajenta kika dan ci gaba da tafiya sai kika yi maza kika sa gashin kanti kika koma da baya inda mariya take gaggaisawa da magoya bayanta yayin da mutane ke ta turereniya sai kika zaro wuka kika daba mata har sau uku kika yi maza kika bace kika cire gashin kantin ina gashin da wukar da kika yi amfani da su salamatu sai ka nuna min su tunda ka san komai kinga ki daina wani kama kama salamatu mun ganki a bidiyo ga shaidan nan so muke yi ki amsa laifinki wannan ita ce damar da kike da ita ta yin abin da ya dace abin da ya dace ko wato kai ka san abin da ya dace ku fitar mini daga gida wannan shine abin da ya dace ku yi kin san lallai ɗaure rai da rai za a yi miki ko ki faɗi gaskiya kawai ko da mariya da kuma irin abin da ta yi duk ƙasar nan ta ɗau zafi saboda abin da kika aikata ba mamaki kin san aikin naki zai haifar da haka ko kuma ta yiwu ba ki sani ba amma dai lokaci ya yi da za ki girbi abin da kika shuka ina jira ki fara bayani kawai salamatu ba abin da zan ci Ta wannan ruwanki zan tafi da ke sajin sa mata ankwa Suleiman, me ya kawo ka nan? Salamatu, nifa ban gane ba. wai menene ya aka yi haka ban gane ba a mariya kika yi wa haka tare fa muke duk ɗaya muke fa a'a ba ɗaya muke ba kai da mariya ne kawai ni saniyar ware ce duk da tsallakewar da ta yi ta barka ta tafi gudun hijira ba na gabanka duk irin gaganiya da tsayawa da na yi tsayin daka kuma na sadaukar da komai nawa saboda ci gaban jam'iyya amma a banza ko da yaushe sai dai a ce mariya wato kishi ne yasa kika kashe ta ko salamatu kishi kishi kike yi da ita ko mariya mace ce mai matuƙar son kanta amma an ɗauke ta wata jaruma amma ni da na miƙa wa jam'iyya komai na hafa kai kuma ni ce nake son ka tsakani da allah ina tare da kai a koda yaushe har aka yi yaƙin neman zaɓe har bayan ka faɗi ma amma ana yi mata afuwa kowa da kowa har da kai ma ba abin da yake gaban ku sai mariya amma amma salamatu ko kaɗan ban san haka abin yake ba mutane ne suke zaben abin da suke so wannan ita ce demokuraɗiyya bayan haka ba wadda ya san za ta zama shugabar jam'iyya ni na san za ta zama kai ne kuma za ka tabbatar da haka. ai da mun warware wannan gwagwarmayar ta neman mulkin a cikin gida salamatu ba sai kin kashe ta ba ba laifin da mariya ta yi bai kamata a ce kashe ta aka yi haka ba za ka iya ba da ranka a bakin nata eh faɗa mini kana yi mata sanda za ka iya bayar da ranka a kanta ba magana so ba ce salamatu kin kunna wutar da saura kaɗan ƙasar nan ta faɗa yakin basasa rayukan mutane nawa kuma kike so su salwanta aha ba suleiman kar ka nuna mini cewa kai wani mutumin kirki ne ni da kai mun san haka siyasa take ba shakka na san za a ɗora shugaba salihu alhakin mutuwarta kuma dama haka muke so kai ni abin nan ya wuce tunanina yanzu ke ce za ki kulla duk wannan kai ko kusa ban taba zaton za ki iya haka ba eto eh wannan dai shi ne kuma ka san wani abu ko dama ba na yi waɗannan tutturawan sun ɗauke mu wasu wawaye dole ne na yi wani abu wanda ko da kuwa wani mu zai rasa ransa a maimakon mu gaba ɗaya. Idan haka ne kuwa, kin cancanci ƙarasa rayuwarki a kurkuku. Mai gadi, mun gama. Ke kuma salamatu sai wata rana. Wannan shi ya kawo mu ƙarshen kashi na tara na wasan mu na yaƙi da muggan laifuka kan kalaman ɓatanci. tunda da yanzu, Spetalabo ya kama wadda ta yi kisan, shin mutanen ƙasar garkuwa za su manta da abin da ya faru su daidaita tsakaninsu kuwa kada ku bari kashi na goma kuma na ƙarshe ya wuce ku don jin yadda za ta kaya ku tuna za ku iya sake sauraron wannan kashin a adireshinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka sannan kuma kada ku manta dandalinmu na sada zumunta na buɗe saboda ku ku huta lafiya. Sai da muggan laifuka.